بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أتشي قبدا كراتون وانا لتاهنا فتح الجواد وتلتاهن عسكري mun kwana shahi na 448 kuma mun kwana akan wasu jimloli guda biyu inda malam yake cewa muna cikin kitabul mu'arif ko inda malam yake magana akan tadakuli ake wata da ma ka arba'i zaujatin wasu a shiƙa to inda sun kai ta dahuli wato kamar inda mai mutuwa ya mutu yabban matan aure hudu yabban shiƙiƙansa guda shidda mata ne na aure guda hudu shaƙiƙai kuma guda shidda to kaga nan sai ta dahuli domin su mata suna son rubi shakikai kuma suna son saura, kaga wannan babu kasari kuma babu ta bayani, to anan tun da haka ne tushen dukiyar nan daga hudu ne na aka buga hudu a ba mata kashi daya yan uwa a ba su saura abinda ya rage saura su ne guda uku to uku ya yi muwafaka ga adadinsu da sulusi amma bai rabuwa don haka sai kamar da shi zuwa gadu sai zan ya ta dahu ya shige gadu ya shige ga junansa shi ne adadin mata don haka ashe na abinda za a yi sai mu ɗauki uku ɗin nan ɗan an ɗauki guda cikin na mata sai mu bugi wato ɗan mun ɗauki uku sai mu bugi hudu da ita ko? shaju a'a hudu ɗin nan ita za mu ɗauka in mun ka ɗauki hudu sai mu bugi hudu da ita don guda za ka ɗaukowa sai ka mai da hitar sai ya zama uku ta sai ya zama hudu ta sai ka ce da duwiya ta eh. shida kenan ko ta shida ba hudu su hudu kenan ba to matan aure ko wace ka bata guda guda mu gani eh saura yi biyu ko shaƙiƙe suna wana kowa ba shi biyu saka za a yi amin wata masu luhuma ka ummin wa sitti banatin wa salasati bani ibinin kowa shi na ba to yadda sun kai ta masu liku kuma nan kamar mai mutuwa ya mutu ya bar uwa ta ya ba maɗiya ne mata shidda ya ba ɗiyan ɗa ne uku to kaga nan ta masu lina domin wabƙin ɗayansu ya yi daidai da guda to don haka nan shi kuma abin da za mu yi inda mai mutuwa ya mutu ya ba uwa to kaga asalin dukiya kenan daga shi da tun da wani uwa ta gogo to su godiya mata dama in ubansu ya mutu suna son sulsani nawa a sulsani biyu bisa uku to yan an ka kasa shidda ba a samun biyu bisa uku to su ko bani ibnin su ko suna son saura to amma yan an ka buga an ka ba uwa an ka ba ta guda an ka ba diya aminan diya na hudu diyan nan nahi da an ka ci suna wana su shida na ko to tana rabuwa gare su ba a rabon gatari su me rage kuma guda yana rabuwa ga bani ibinin su uku to kaga nan dole an ce asalinta daga shidda to amma abin da za a yi sai ka ɗoko su kanun nan na ɗiya ɗiya mata in ka tsokanunsu wato sai ka rage ɗaya ba sun koma biyar ba to sai ka kanun banu ibinin da an ka ce su uku ɗin nan sai ka ɗauki hudu ka bugi shidda da ita nawa zai tashi a ashirin kenan ku. a'a to kanun banu din nan uku nan shi za ka bugu shida da ita da sa uku madalla jahawiya kenan ba sha uku sha takwas kenan ba to in sha takwas kenan to yanzu ba uwa uku gani eh? saura sha ku iya ne mata su sun shida aka siya mallin sau sun shida na ko to ba kowace ba ta biyu saura ne to ɗiyan ɗa kowane ba shi guda guda eh. hmm. to mun gaba da wannan ta to ga canan nan kuma da gaba au ala eh a ala salasatin ta sun ka ƙara ko gombe ta ga uku wala ya tasawwarar kasau kasare ba ya suranta ala asalina akan mazhabanmu bisa ga asalin tushen farin mu malikiya kasari bi suranta don bai wuce nau'i uku ala a kasar bisa ga mahi yawa a rawaji domin shi ma an gado da sai mai rubutu ina misali to bari mai wanga dan guntu ka zauja ta yi wa hamsa banatin lasati A shiƙa'a kasari na wanga kamar inda mai mutuwa ya mutu ya ban mata ne biyu na aure ya baɗiya ne biyar yabba salatu ashika yan uwa ne shi ɗaya guda guda uku to in ka kula ku kullun su sihamuhu wa sahibu kowane cikin sarbo ya daban da ɗan uwa falhasilu abinda an mata baki minan larbi ga darbi salasuna domin abinda a tushenta 24 to amma 24 yanzu mata ne biyu ni suka so tunda akwai ɗiya su ni suka so ko to hamsu banatin wa to don haka abinda za a yi nan sai ka ɗauko kanun matan nan da ka son su mu ni ba juna ba sai ka buga cikin biyar ɗin gaɗiyan ga mata goma ko to sai ka ɗauki uku ka buga cikin goma to sai ka ɗauki talatin ka buga cikin asalin matsala a'a saba'in ɗari bakwai da ishirin na salasu biyu والحاصل من kuna ثلاثون wa mai ake wa ishirina wa mallahu شيء ya huzuhu ruba shi ma darabtahu duk wanda adda wani abu ba shi abin da bugange ga abin da ka doka muna tare da kuwa ni ya bari mata biyu ya bari ya baɗi ya biyan mata ya bashi ƙiƙai ɗaya nawa uku to an buga 720 to sai ka ba mata ne na aure 45 sai ka ba ɗiya na ne mata tis'in da shidda shidda sai ka ba ‘yan uwa ne shiƙiƙai hamsin hamsin kuli su haɓe to mu ci gaba awo inda malik eh. daga uku ɗin nan bai ƙara ya za mu yi muku zuba mana wanga ba wanka ne na yi wanga ya cikin ka sani in ba tara tara da wani nan batar buwa a'a shi ya za su so ai ba za mu in kuna su bakwai har gaba har halar nau'in gado